وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na litinin bakwai ga watan sha'aban a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan 1 a shekara ta 2026 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu tahawiyya daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano yau in allah yadda za mu darasi na 21 makon da ya gabata mun cike da ƙarshen matashiya ta 52 da haka yau za mu tashi farkon matashiya ta 53 imam tahawi abu ja'far al-warraq Allah ji kansa da rahama yake wala yushbihu wala yushbihu qawl al-bashari da dai al-qur'ani bai yi kama da maganar mutum ba da haka ana magana ne akan al-qur'ani al-qur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa shi kuma Allah cikin dukkanin abin da yake nasa babu wanda ya kama da shi laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir da haka maganar sa kama da maganar kowa ba kamar yadda aikin sa bai kama da aikin kowa ba subhanahu wata'ala haka nan zatin sa ma bai kama da zatin kowa ba to shine Sheikh Fauzan yace qawluhu wa la yushbihu al-bashari da Imam Abu Ja'far Dahawi yace ƙur'ani bai yi kama da maganar mutum ba ƙarin bayani akan haka laukanal kalamu min kalamin rasuli da a ce maganar alƙur'ani maganar annabi ce ba ta Allah ba falalau ma'alal walid ibn al-mughira to ai da ba a zargi walid dan mughira ba da yace maganar mutun ce ana yace qur'ani maganar mutun ne to in ku da maganar mutun din ce ai kaga yayi daidai kenan ba za a zarge shi ba amma sai Allah ya zarge shi innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara فقال إن هذا إلا سهر يؤثر إن هذا إلا قول البشر to inda a ce bashar ɗin ne ke abin da ya faɗa daidai ne Allah ba zai masa faɗa ba Allah ba zai ƙalubalance shi ba Allah ba zai ce zai masa azaba ba to amma da ke ba maganar mutum ba ce sai Allah ya ce uslihi sakar sakamakon wannan abu da ya faɗa na cewa ƙur'ani maganar mutum ce ni kuma sai na sa shi a cikin wutar sakara kaga kenan abin da ya ba daidai ba ne domin Allah baya azabtar da mutum idan ya aikata me daidai sai dai ya ba shi lada da haka wannan ya nuna abin da wali da ɗan gira ya na cewa ƙur'ani maganar mutum ce ba daidai ba ne ya ce in kala domin ya ce innal qur'ana min kalami muhammadin alqur'ani maganar annabi muhammadu ne ta kankin kansa to fa kaifa yatawa'aduhu Allah bi hadha alwa'id shadid ta kaka inda hakan ne Allah zai masa barazana da wannan azaba mai tsanani fadalla ala annahu qala maqalatan azima da haka wannan ya nuna maganar da ya faɗa babban magana ce wa fadhi'a mai tada hankali haifu nasabal qur'ana li ghairillahi ta yadda ya jingina qur'ani zuwa ga wani Allah wa kullu man sara ala hadha mazhabi to haka duk wanda ya bi wannan gwadabe irin nasa wa hadha da wannan salo fa innahu mithlu al ibn al to yayi kama da walid dan mughira yakunu fi an-nari khalidan fiha da haka shi ma in ya mutu akan haka bai tuba ba Allah zai tashi a wuta kuma zai dawwama a cikinta domin ya mutu kafiri dan ka ce ƙur'ani maganar mutum ce to ko da kai musulmi ne ka faɗi wannan yanzu kayi ridda ka bar musulunci kuma maka ita ce wuta daidai da kafirin ma da bai taba shiga musulunci ba wanda shi ma ya ce maganar mutum ce matashiya ta hamsin da hudu wa man wasafa Allah bi ma'anan min ma'anil bashari faqad kafara duk wanda ya sifanta Allah da wata ma'ana irin ta mutuntaka ko ta mutane to hakika ya kafarta duk mutumin da ya daidaita Allah da mutum ko ya kamanta Allah da mutum to ya kafarta idan ka ce maganar Allah maganar mutum ce yanzu ka daidaita Allah da wa da mutum idan ka ce wane yana abu kaza kamar yadda Allah yake yi to ka daidaita Allah da mutum in Allah yana ya ce ina kaza sai wane ya ce ni ma ina yi ko kuma wani ya ce wane ma yana yi kuma wanan nan ya yadda to ya daidaita kansa da Allah ko an daidaita shi da Allah wannan kuma kafirci ne an gane ko shine Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah wa man azlamu babu mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah aw qala ko yace uhiya ilayya an mai wahayi wa lam yuha ilayhi shay alhalin ba ai masa wahayi ba yadda awar annabta kenan aw qala ko kuma yace sa unzilu misla ma anzalallah ni ma zan iya saukar da abin da Allah yake saukarwa ma'ana yadda awar shi ma zai zo da Qur'ani ko ko yadda awar shi ma yana da kumfa ya kunu irin yadda shehunan ɗariƙa suke da'awa Allah ya ce inna ma a rada shi an ay kula lahukun faya kunu. su ma sai su ce su ma suna da ya kunu. ko su faɗa ko a faɗa musu kuma su yadda to kaga wannan daidaita kai ne da wa Allah domin ko annabawa ba inda Allah yake suna ya kunu. ma'ana su ce abu kasance kuma ya kasance babu inda Allah ya faɗi wannan shi kaɗai yake shi yake wannan inna ma qauluna li iza idza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu inna ma amruna idza aradna inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun sai wa kansa kirari Ya yace fa subhanallazi bi yadihi malakutu kun lishai? Ba ilayhi turja'un sarki ya tabbata ga wanda mallakar komai ke hannunsa kuma gare shi ake mai da bayi yau kai ma ka ce ai ni ma in na ce abu ya kasance da kun faya kunu zai kasance ko shehuwa na ma in ya ce abu ya kasance da kun faya kunu zai kasance to kaga ka daidaita wannan shehun da Allah ko baka kira shi da sunan Allah ba domin cewa wane yana yi kamar yadda Allah yake yi ko wane yana yin kaza Allah ma yana yi to ka nuna cewa daidaita Allah ko sa'an Allah ne to duka wanda ya wannan aƙidar musulunci ya kafirta in ma da musulmi ne to shine ma'anar faɗin wa man wasafa Allah bi ma'anan duk wanda ya sifa Allah ya sifanta Allah da wata ma'ana an gane ko min ma'ani daga ma'anoni albashari ta mutuntaka faqad kafara to ya kafarta da zaka ce Allah ya haihu kamar yadda kafirai suka faɗa wannan kafirci ne domin wa ke haihuwa bayi su suke haihuwa to shi Allah baya haihuwa in ka kwatanta Allah da bayi ka ɗauki aikin Allah ka dangana wa bayi ko aikin bayi ka jingina wa Allah to yi kafirci don ka daidaita Allah da bawa shi yasa Allah ce ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu kai ku saurara ku jima saboda kiransu har suna cewa wai Allah ya haihu sai Allah ya ce wa innahum lakazibuna ƙarya suke yi ba zai yi Allah ya haihu ba anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya zai Allah ya haihu alhalin bai da mata duk wanda ka ji an ce ya haihu sai da ya fara samun mata sannan ya haihu to shi Allah mata mustahili ce a haƙƙinsa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada shi Allah bai da mata ballanta na da to haka ne in kace Allah yana cin abinci ka daidaita shi da halitta wannan ma kafirci ne domin cin abinci sifa ce ta wa bayi in ka dangana wa Allah ita to ka daidaita Allah da bayi wannan kafirci ne shi yasa Allah yake korewa kansa ci sai dai ya ciyar amma shi baya ci wa huwa yut'imu wala yut'amu a wata qira'ar wala yad'amu wa huwa shi Allah yut'imu yana ciyarwa wala yut'amu ba a ci da shi ko wala yad'amu baya ci wanda wannan yana daga cikin ma'anar kalmar as-samad kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace as-samadu allazi la jawfa lahu idan aka ce asamadu ana nufin wanda bai da ciki to in ba ciki ba magana ci ma'ana sifa ta ciki na ƙasa ce da haka ba a sifanta Allah da ciki Allah bai da ciki in ku akwai ciki to akwai ci yasa bahaushe ce ciki a baka a huta duk wato in Allah ya bar mu kadai da ciki ya isa ya nuna maka mun gaza mun kasa saboda duk mai ciki sai ya ci zai ji yunwa zai ci abinci in kuma ya ci abincin zai riɓe zai tafi ban ɗaki yanzu mai wannan sifa ya kamata ya zama Allah ina masu cewa shehunansa alloli ne kuma suna kashi kuma masa yana ɗaukar su kuma cikinsu yana lalacewa kuma sukan yi rihi kuma tare da haka alloli ne subhanallah ta'ala Allah amma ya qulu zalimuna uluwan kabira wannan sifa ce ta naƙasu ba a jinginawa Allah ita subhanahu wa ta'ala to da ka dai wannan umuman duk wata sifa da ka sani ta ɗan adam idan ka daidaita Allah da shi ko ka jingina wa Allah ita to ka kafirta ka bar musulunci Sheikh Fauzan yace ya'ani abinda Imam ɗahawu yake nufi man shabbaha Allah bi ma'anan min ma'anil bashari duk wanda ya kamanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anonin dan adantaka in aka ce ma'ana ana nufin kama an gane ko sai ce ka kafara haƙiƙa ya kafurta kafirta li'annahu tanaqasa laha, domin ya tawayi Allah ya nau rage wa Allah matsayi ya rage wa Allah daraja azza wa jalla mai girma da buwaya da aka mu kiyaye duk wata sifa ta ɗan adam to mustahiliya ce ga Allah an gane ko to amma cewa sifa ta Allah mustahiliya ce ta ɗan adam ba ana nufin ka kore wa Allah abin da ya tabbatarwa da kansa ba a nan za ka tabbatar masa abin da ya tabbatarwa da kansa tare da kore masa kamanceceniya Allah ya ce yana da hannu dan ka ce Allah yana da hannu baya nuna ka ka sifanta Allah da ɗan adam domin hannu sifa ce ta danganta da mai ita idan hannun ɗan adam ne to wannan shine hannun ɗan adam in na dabba ne na dabba in na Allah ne kwa irin na Allah ne Daka anan suna ne kawai ya zama ɗaya amma ma'anar sifar kowa da irin tasa Allah ya ce yana da fuska kullu man alaiha fad wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dan ka ce Allah yana da sifa baka kamanta shi da bayi ba nan suna ka faɗa fuska ta danganci mai ita idan sifar mutum ce to irin ta mutane in sifar dabba ce irin ta dabbobi in fuskar Allah ce to irin tasa ba kuma wanda ya kama da shi a cikin komai nasa subhanahu wata'ala to haka ake nufi amma matukar Allah bai jingina wa kansa abu ba ma to asali ba a jingina masa in kuma ya jingina wa kansa to sai ka yadda dan ya fi ka sanin kansa da kansa amma bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay na yadda Allah yana da hannu amma ba irin na kowa ba na yadda Allah yana da fuska amma ba irin ta kowa ba na yadda Allah yana da ido amma ba irin na kowa ba na yadda Allah yana da diga-digi amma ba irin na kowa ba bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shai. ba wanda ya kama da Allah cikin komai nasa an gane ko matashiya ta hamsin da biyar faman ha za a tabar duk wanda ya lura da wannan abu da ake faɗa to sai ya ɗau izina an gane ko waɗannan abubuwan duk da ake faɗa don ka fahimci me ake nufi kuma don ka gane waye Allah waye abin bauta an gane ko ka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi kuma ka kore masa dukkanin wata kamanceceniya da bayi ko daidaito an gane ko shi yasa Allah ce hadha basairu lin wa hudan wa mau'izatan lil wannan hujjoji ne na gani da ido ga mutane kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa alaiha ubangiji ya ce hujjoji sun zo muku na gani da ido wanda ya buɗe ido ya gani ruwansa wanda ya makanta ƙarya kansa Allah ya gama aikinsa Sheikh Fauzan ya ce li'anna hunaka farqan wadihan domin akwai bambanci a fili baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi tsakanin sifofin mahalicci da sifofin abin halitta wa in ishtarakat fil ismi ko da a ce kaji suna ya zama ɗaya amma ma'anar kowa tasa daban mun sha faɗar wannan ko ijunan bayi sifa ta kan haɗa su ta fuskar suna amma kuma su bambanta ta fuskar haƙiƙa da ainihi an gane ko wane yana da hannu wane yana da hannu amma hannun wane ba irin na wane ba ne wane yana da fuska wane yana da fuska amma fuska wane ba irin ta wane ba ce an gane ko to wannan bayi ijunan su ba kenan to me ya tsammanin ka kuma gaba da ubangijin bayi da haka ko da an samu tarayya cikin suna wannan baya nuna tarayya cikin me cikin haƙiƙanin ma'ana da haka ce wa inishtarakat fil ismi wal ma'ana ko da a ce an samu tarayya cikin suna da ma'anar sunan to amma haƙiƙanin na kowa yakan bambanta walakin taktalifu fil haqiqa haqiqanin na kowa yakan bambanta wa taktalifu fil waqi'i wal khariji sannan ciki da waje yakan bambanta fala tashabuha bainal baina kalamillahi wa kalamil bashari daka da dai babu kamanceceniya tsakanin zancen Allah da zancen mutane wala tashabuha baina sam'illahi wa sam'il bashari kamar yadda babu kamanceceniya tsakanin jin Allah da jin mutane wala tashabuha baina basarillahi wa basaril bashari babu kamanceceniya tsakanin ganin Allah da ganin mutane wala ilmin lahi wa ilmin bashari hakanan babu kamanceceniya tsakanin ilimin Allah da ilimin mutane wala mashi'a hakanan cikin ganin dama wa iradatin lahi da zartarwar Allah wa mashi'ati wa iradatil bashari da ganin dama da zartarwar 'yan adam ba iri ɗaya da ta Allah bace ba fafarraka baina sifatin lahi wa sifatin makhluki ko fafarrik ka raba baina sifatin lahi wa sifatin makhluki tsakanin sifofin Allah da sifofin bayi faman lam nahu bainahuma duk wanda bai rarrabe tsakanin su ba sara kafiran ya zama kafiri an gane ko matashiya ta shida, qauluhu wa an misli qaulil kuffarin zajar imamu tahawi yace in zajar ka tsawatu an misli ƙaunin kufari gabaran kwatankwacin maganar kafirai duk abin da kafirai suka faɗa suka jinyina wa Allah to kai a hirɗinka ka tsawatu ga biran wannan an gane ko to da haka shek fauzan ya ce ƙauluhu faɗin imamu ɗahawi da ya ce wa an misli ƙaulil kuffarin zajar ka tsawatu ga biran kwatankwacin maganar kafirai da suke jingina ta ga Allah ta rashin ladabi da ɗa'a da kamanta shi da bayi ya ce man tadabbar al'ayatil ƙur'aniyya duk wanda ya lura da ayoyin alkur'ani lura ta tsanaki allati anzalaha Allah waɗanda Allah ya saukar da su fil walid ibn al-mughira dan raddi ga walid dan mughira an gane ko man tadabbaraha to duk wanda ya lura da waɗannan ayoyin arafa butlana aqwali hadhihi al-firaq dalla zai gano bacin maganganun waɗannan ƙungiyoyi batattu fi kalamin lahi dangane da maganar Allah mu'tazilawa da jahamiyawa an gane ko waɗanda suke cewa ƙur'ani zancen halitta Allah ne ba maganarsa ba ce saboda mai su a wajensa Allah baya magana saboda mai saboda wai in an ce Allah yana magana to ai an maida Allah mutum su a wajensu to duk wanda ya fahimci wannan ayar cikin suratul haka game da walidu dan mugira innahu fakkara wa qaddara har izuwa sa uslihi saqar to zai gane lalle waɗannan mutane ba akan daidai suke ba domin walidu dan mugira ya ce ƙur'ani maganar Allah ce inda hakan ne a ya ce ƙur'ani maganar mutum ce to in ka ce ƙur'ani maganar mutum ce daidai yake da ka ce ƙur'ani halitta ne domin shi mutum ai halitta ne to in ka ce ƙur'ani maganar mutum ne ma'ana ƙur'ani ma halitta ne domin shi abin halitta da shi da duk sifofinsa su ma ababen halitta ne da duk ayyukansa su ma ababen halitta ne da haka da wanda ya ce ƙur'ani halittar Allah ne da wanda yake ƙur'ani maganar mutum ne duk abu ɗaya suka faɗa salon maganan ne kawai ya bambanta amma saƙon iri ɗaya ne wanda ya ce ƙur'ani maganar mutum ne ya ce ƙur'ani abin halitta ne wanda ya ƙur'ani abin halitta ne shi ma hakan ya faɗa to in ku da a ce wannan abin daidai ne ai Allah ba zai ce wanda ya yi shi zai sa shi a wuta ba da haka duk wanda ya fahimci waccan wayancan ayoyi to zai tabbatar da cewa duk wata ƙungiya da ta ce ƙur'ani halittar Allah ne to wannan ba akan daidai take ba domin magana ta irin magana wali da ɗan mugira ne bambancin kawai salon da aka ba aka faɗi maganar amma saƙon da maganganun biyun suke ɗauke da shi duk iri ɗaya ne sun ce maganar a halittar Allah ne ba maganarsa ba shi kuma ya ce mutum ne to mutum menene halittar Allah ne haka in ka ce ƙur'ani halittar Allah ne ko ka ce ƙur'ani maganar mutum ne Da abu ɗaya ka faɗa to da haka ga wanda ya fahimta ya zai gane cewa lalle waɗannan mutane ba akan daidai suke ba suna kan haɗari sun kuskure wa tafarki madaidaici kuma Allah ya yi musu alkawarin wuta da duk wanda suke da aƙida makamancin irin tasu in dai ba tuba suka kai ba matashiya ta hamsin da bakwai wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar kuma duk wanda ya lura da wayancan ayoyin ya fahimce su fahimta ta tsanaki sannan kuma ya tsawatu gaburan maganganun kafirai masu cewa qur'ani halittar Allah ne ko qur'ani maganar mutum ne to zai gano annahu bi sifatihi laysa kal bashari lallai shi Allah da dukkanin sifofinsa bai kama da ɗan adam ba Allah da dukkanin sifofinsa da dukkanin kamanninsa bai yi kama da bayi ba bai yi kama da halitta ba wa sifatuhu min al-kalami kuma sifofin Allah kama daga maganarsa wa gairihi da ma wani maganarsa laysat ka sifatil bashari ba su kama da sifofin halitta ba lil farqi baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq saboda akwai bambanci tsakanin sifofin mahalicci da kuma sifofin abin halitta matashiya ta hamsin da takwas war ru'yatu haqqun li jannati an gama da maganar Alƙur'ani. yanzu kuma za a shiga wata nukudar sabuwa imamu dahawi ya war ru'yatu kuma ganin Allah wanda muminai za su a ranar lahira haƙƙun gaskiya ne shi ma akwai waɗanda suke dangata kansu zuwa ga musulunci amma ba su yarda da wannan ba Mu'u-ta-zilawa ba su yarda cewa za a ga Allah ba sun ce ba za a ga Allah ba ko a duniya ko a lahira Shi ne imamu ahmad ya ce, fayan saunan na'ima izara auhu fa ya dalalata ahli al-i'tizali Fayan saunan na'ima yan aljanna za su manta da dukkan wata ni'ima da suke ciki a aljanna izara auhu in suka ga Allah sai Allah ya ce fa ya sai Imam Ahmad ya ce fa ya balalat ahli al kai co na batan mu'tazilawa su da suka ce ba za a ga Allah ba wato idan yan aljanna sun shiga aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisai masu tarin yawa Allah zai ce da su ku duba cikin aljanna ku gani akwai wani abin da kuke so wanda ba ku samu ba yan aljanna su bincika su bincika a wani kaulin an ce sai sun yi shekara hamsin suna bincike ba su ga wani abin da babu ba a aljanna duk abin da suke so sun samu sai Allah ya sake ce musu bayan shekara hamsin ta yi kuma shekara hamsin ɗin irin ta lahira fa ba ta duniya ba mai wata sha biyu shekara a'a ba irin wannan ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni ɗaya a wajen Allah a lahira kamar shekara dubu ne na duniya to sai an yi irin wannan shekara hamsin kana bincike a gidanka baka ga wani abin da baka da shi ba na ni'ima a aljanna sai Allah ya sake cewa ku dai duba ko dai akwai wani abin da baku samu ba wanda kuke so su sake dubawa wata shekara hamsin ɗin ba su gani ba a sake cewa ku sake dubawa sai sun yi hamsin sau uku sai su ce ya ubangiji ba abin da baka yi mana ba ka haskaka fuskokinmu ka gafarta mana zunubanmu ka shigar da mu gidan rahamarka sai ce har yanzu akwai wani abin da ban yi muku ba zan yi muku shi shine Allah yace lil ladina hasanul husna wa ziyada an gane ko kamar yadda yace waladaina mazid muna da ƙarin da zamu yi wa ƴan aljanna wannan ƙarin shine sai Allah subhanahu wataala ya bayyana da zatinsa sai ƴan aljanna su gan shi to ganin ganin ubangijin ya fi ni'imar aljannar daɗi to sannan bayan ya sun ga Allah sai kuma ya ce to daga yau na yadda da ku ba kuma zan yi fushi da ku ba har abada to shi ne Allah ya ce wa min Allahi akbar to kuma Allah ya ce ya yadda da kai ni'imar ta ma girmi ta aljanna to wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ka yadda da cewa wannan ganin akwai shi saboda ayoyi sun tabbatar da shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun tabbatar da shi Mutum wannan kamar musu ne na alma'alumu min addini bid darura abinda dole ne ka yarda da shi kai musun sa to kaga ka fita daga cikin jama'a kenan ma'ana yanzu ka fita daga musulunci kamar kai musun sallah ne kamar kai musun kalmar shahada ne kamar kai musun zakka ne ko aikin haji ko wani daga cikin rukunnan imani idan mutum yayi wannan ya bar musulunci ya kafirta da haka imamu dahawi ya ce war ru'yatu haqqun ganin Allah da muminai za su yi aljanna ranar alkiyama gaskiya ne amma li ahli aljanna ya keɓanta ga 'yan aljanna bi ghairi ihadatin amma ganin da babu ƙare kallo Allah ba a ƙare masa kallo duk abin da kaji an ce na kalle shi har na ƙare masa kallo to akwai raini a ciki amma Allah ya fi ƙarfin ka ƙare masa kallo kuma mu gane akwai bambanci tsakanin gani da ƙare kallo ba a ƙare wa Allah kallo amma ana ganinsa an gane ko shi yasa ƙur'ani ya yi amfani da salo guda biyu kalmar ru'ya ko kalmar nazar da kuma kalmar idrak kalmar ru'ya gani nazar ma gani amma al-idrak ƙare gani to wannan ba a yi wa Allah shi yasa yace la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al wa huwa al khabir idan duna ba sa karewa Allah kallo amma Allah yana wa masu idan kallo ciki da bai to amma sai ce wujuhun yawma izin Nazira, ila rabbiha Nazira, idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a wata kira'ar wa malikan kabira to da ka dai anewa Allah ru'uya anewa Allah nazaru amma ba a masa alidraku idraku al-idraku huwa al to shine imamu ya yace bi ghairi ihadatin amma ba a wa Allah kallo wala kaifiya kuma da aka ce za a ga Allah ba za ka san yaya abin zai kasance ba ba za ka ce ta yaya ba an gane ko mana ba za ka yi tambaya da kaifa ba ta yaya za a ga Allah ba a wannan domin duk abin da yake na Allah ne ba a yin tambaya a kansa da kaifa kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata wani ya zo ya ce da imamu malik al-rahmanu alal arshi sawa wa kaifa sawa an ce al-rahmanu alal arshi sawa Allah ya daidaita akan al-arshi sai ce da imamu malik wa kaifa sawa to ta yaya ya daidaita da shine sai imamu malik ya bashi amsa ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu ghairu ma'qul ko majhul a wata riwaya wasu'alu anhu aibil bil kayf bid'a kuma ka tambaya game da sifar Allah ka ce kaifa to wannan bid'a ne ma'ana ba farkin annabi da sahabbai ba ne? ridwanullahi alaihim to shine shek Fauzan yace ar-ru'yatu da yace ru'ya ai ru'yatul mu'minina li rabbihim subhanahu wa ta'ala ana nufin ganin da mu'minai za su yi wa ubangijin su mai girma da daukaka fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala domin lalle mu'minai za su ga ubangijin su mai girma da daukaka fil akhirati a lahira ba a duniya ba shi ma wannan ganin da aka ce za a yi mu kiyaye banda a duniya a duniya ba wanda zai ga Allah ko annabawa ulul azmi minar rusuli ba sa ganin Allah a duniya saboda mustahili ne ganin Allah a duniya annabi Musa yana cikin ulul azumi na rusul Allah yana magana da shi amma ya nemi ya ga Allah a duniya Allah ya ce ba za ka ganni ba saboda me sai ya buga masa misali saboda jikin da ne maka ba zai iya jurar gani na ba yanzu domin jikin da ne maka karfinsa bai kai na dutse ba to ga dutse nan misali in dutse ya juri gani na to kai ma za ka iya jura amma tun da dutse bai juri gani na ba to min babu aula kai ba za ka iya jura ba فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين to mu fahimci wannan me yasa Allah ya buga misali da Annabi Musa Annabi Musa me matsayinsa ulul azmi minar rusuli ne cikin manzannin da suka fi kowa daraja a wajen Allah biyar ɗin nan zababbu wanda kullum ake cewa annabi ya koyi da su wasu birka ma sabara ulul azmi minar rusul to waɗannan ulul azmi minar rusul din su ne waɗanda a aji suke tare da manzan Allah tare da yana gabansu su ne waɗanda Allah yake cewa annabi ya yi koyi da su ba wai don sun fi shi ba a'a don abubuwan da suke faruwa ga junansu tare suke an gane ko ajin risala ɗaya suke da annabi ajin ɗaukakar matsayi ɗaya suke da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ya kere su amma dai duk abin da zai iya faruwa ga ɗayansu to zai faru ga annabi duk abin da ba zai yi ya faru ga ɗayansu ba to ba zai faru ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa Allah yake buga masa misali da su kuma yake cewa yayi koyi da su an gane ko kuma musamman ma daga cikin su annabi Musa wanda mun sha faɗa a karatun tafsiri me yasa annabi Musa ya fi yawan zuwa a Qur'ani ba wani annabi da sunansa ya kai yawa irin na annabi Musa a Qur'ani sama da sau 130 shi yasa malaman ulumul qur'an suke cewa kada alqur'anu ay yakuna li musa kai ka ce qur'ani littafin annabi musa ne to me yasa suka ce saboda halayyar mutanen manzo Allah ta yi kama da halayyar mutanen annabi musa sannan kuma manzon Allah ya fuskanci kalubale kwatankwacin irin wanda musa ya fuskanta da shi yasa sau da dama shi kansa annabi in an cutar da shi sai ce rahimallahu akhi musa laqad uziya bi aktsara min hadha fa sabara Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi kamar yadda aka cutar da ni kuma yayi hakuri da haka ni ma kenan zan yi hakuri shi yasa Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min zalik da haka annabi Musa abubuwan da ya fuskanta na kalubale suna kama da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ulul azmi na rusul guda biyar shine gaban su amma kamar yadda na gaya mana yau sau da dama Allah yakan buga misali da abin da ya same su da cewa shi ma zai same shi kuma in ya same shi shi ma yayi ne abin da suka yi na haƙuri fa in kazzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir ما يقال laka illa ma قد قيل للرسل من قبلك waɗannan الرسل din ana nufin ulul azmi من الرسل rusuli dinnan an gane ko to shine Allah yake gwada mana in dai annabi Musa bai ga Allah ba to ba wani cikin ulul azmi ma da zai ganshi an gane ko wannan a matsayin misali kenan shi yasa ba wani cikin ulul azmi minar rusuli da ya da ya ga Allah babu shi babu shi bal ma sai korewa da suke yi domin wannan shine abin da qur'ani ya nuna zahiri Musa bai ganshi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji an tambaye shi hal ra'aita rabbak kaga ka yace nurun anna arahu ubangiji na haske ne ta yaya zan gan shi mana ban gan shi ba kenan an gane ko nana Aisha ta gaya mana cewa duk wanda ya ce muku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ƙarya yake haka Aisha ta faɗa to amma akwai masu kawo asar ɗin Ibn Abbas cewa annabi ya ga Allah Abdullahi dan Abbas tayi ya shi da zuciya mun ko yanzu maganar ganin ido muke kuma daman ganin iri biyu ne akwai ganin zuci akwai ganin ido kamar yadda akwai makantar zuci akwai makantar zuciya shine mai infiraji ya ce in zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba akwai makantar zuci makantar zuci shine jahilci idan ka ji an ce wani makahon zuciya ne ma'ana jahili ne to makantar da ake aibata wa ɗan adam ita in ya same ta ita ce makantar zuci ba makantar ido ba shine Allah yake ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Ma'ana ba aibi bane makantar ido makantar zuci shine aibi jahilci kenan to Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabinsa saninsa gwargwadon yadda ya so ya san shi da haka manzo Allah ba jahili ba ne game da sha'anin Allah amma bai ga Allah da idan gani ba kuma ibn Abbas abin da ya makale da shi ayat cikin suratul najmi fadin Allah madaukakin sarki ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata ƙaryata abin da ta gani ba abin da ta gani ana nufin abin da ta sani duk abin da Allah ya nuna wa annabi dangane da ayoyi ba wacce manzo Allah ya musu wala qadara amin ayati rabbihil kubra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basaru ma daga da daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da ido ba amma ya ga Allah da zuci me ake nufi da ganin Allah da zuci shine sani Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa ya sani an gane ko amma gani na ido a duniya mustahili ne ba a yi wa Allah shi Allah ya kore shi ga annabi Musa don ya buga misali ga sauran annabawa ina fata an gani to da duk lokacin da ake maganar ganin Allah ganin Allah ana nufin a lahira shine anan imam Sheikh Fauzan yace fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala fil akhirati haqiqa mu'mine za su ga ubangijinsu mai girma da buwaya a lahira yarawnahu iyanan bi absarihim anan za su ganshi ne da ido iri da muzu kama yarawna al-qamara laylatal badri irin yadda mutane suke ganin wata a daren goma sha hudu a duniya wa kama yarawna shamsa sahwan irin yadda suke ganin rana a watsake laisa dunaha sahabun in babu wani girgije da ya sha makance ta kama akhbara al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama bidhalik kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da haka fil ahadisi as-sahiha cikin hadisai ingatattu al-mutawatira wanda suka kai dandazo na marwaita anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ولذلك قال المصنف saboda haka ne imamu dahawi yace ar-ru'yatu haqqun lallai ganin Allah da ido a lahira wanda muminai za su yi gaskiya ne ai sabitatun bil kitabi was sunna ya tabbata da ayoyin alqur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingatatu wa ijma'i ahli sunnati wal jama'ati min as-salafi wal khalafi da ijma'in ahli sunna wal jama'a tun daga kan sahabbai har wanda suka biyo bayan su ولم fiha فيها إلا mubtadi'a ba wanda ya saba sai yan bid'a wa ashabul mazahib al munharifa da ma abuta tafarkai waɗanda suke bauɗaɗɗu fal mu'minuna yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala mu'mine za su ga ubangijin su mai girma da buwaya kama qala subhana kamar yadda Allah ya faɗa wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskokin a wannan rana zaka gansu cike da ni'ima kalmar nadira minan nadra nadra shine ni'ima an gane ko ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im daka nadra ana nufin alaman ni'ima to da ka wujuhun waɗansu fuskokin a ranar za ka gansu suna cikin walwala da alamar jin daɗi ila rabbiha zira kuma za su ga ubangijinsu wannan ayat tana cikin suratul qiyama wa hiya wujuhul mu'minina fuskoki da ake nufi fuskokin mu'minai nadira ya'ani minan nadrati wa hiya al-baha wal abinda ake nufi da nadira daga an-nadra ne nadra shine al-baha kwarjini wal husnu da kyau ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im sai kawo wannan ayat cikin suratul mutaffifin kana ganewa a fuskokinsu su 'yan aljanna nadratan na'im ban ƙaye irin na ni'ima wa amma nazira amma da yace nazira fa ma'anahu yana bil absari abinda ake nufi gani kiri da muzu da ido taqulu kakan ce nazartu ila kaza nayi duba zuwa kaza ai abtartuhu na ganshi fan nazaru lahu imalatun da haka kalmar nazaru a larabci tana da salo salo na zance da ake amfani da ita da shi fi kitabillahi har a littafin Allah ta zo da haka azza wa jalla mai girma da daukaka yace idza uddiya bi ila idan kalmar nazaru ta zo aka yi mata ta'adiya da harafin ila fa ma'anahu mu'ayana bil absari ma'anarsa shine gani kiri da muzu kamar yadda Allah ya ce afala yanzuruna sai yace ce ilal yanzu ba za su yi duba ba izuwa to kalmar ila din nan ita ta nuna kalmar nazaru a nan ganin ida ake nufi tare da kalmar nazaru tana zuwa da wata ma'anar ba ganin ida ba amma ba za ta zo da harafin ila ba in ku ta zo da harafin ila ko kafin ta ko bayanta to ya nuna gani na ida ake nufi wa ila sama'i kaifa rufi'at suratul ghashiya ai alam yanzuru bi absarihim ila hadhihi al makhluqat al ajiba abin nufi yanzu ba za su duba ba da idan dinan su zuwa ga waɗannan ababen halitta masu ban mamaki a Dalla, ala qudratillah masu nuni zuwa ga kudrar Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa fi hadhihi aya to a cikin wannan aya ila rabbiha nazira kaga shi ma ila ila ɗin ta gabaci nazira ɗin. amma a cikin suratul gashiya afala yanzuruna ilal sai yanzuru na ta gabaci ila da aka ila ɗin ko ta zo kafin nazaru ɗin ko ta zo bayan nazaru ɗin duk ma'anarta shine gani da ido da aka mu lura da kyau ka'ida ce kalmar annazaru da dukkan tafarifinta ko ta zo fi'ili ko ta zo ismul fa'il nazir ko nazira in dai akwai ila kafinta ko ila bayanta to ma'anarta shine almu'ayana gani kiri da buzu da ido da ka sai ce mu'adda bi ila anan ma an mata ta'adiya da ila wacce ta zo kafinta wa iza uddiyan nazaru bi nafsihi amma idan kalmar nazaru ta yi ta'adiya da kanta ma'ana babu wani harafi a gabanta ko ila ko bi ko ala duk babu kawai ita ce tantagaryarta ta zo tsurarta wa biduni wafida kuma babu wani mahada fa ma'anahu tawaqqufu to abinda ake nufi ka ja kai tsaye wal intizaru yi dako kamar yadda Allah ya ce yawma mai yawma yaqulul yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuru na naqtabis min nurikum kun ga unzuru na ba su ce unzuru ilaina ba an gane ko 'a unzuru na daka na din anan shine maf'ulun bihi amma tsakanin fi'ilin unzuru da na din babu wata wafida babu wani ta'adiya to a irin nan idan aka samu irin wannan tsari a cikin zance ma'anarsa shine al-intizaru wa ka ja ka tsaya ka yi dako an gane ko a cikin suratul hadid da aka yace unzuruna ai intaziruna ku jira mu min ajali an nastadi'a bi nurikum dan mu zo mu dan dashi hasken ku mu ma mu ga haske li'anna almunafiqina yadfa'u nuruhum wal iyad billah domin munafikai hasken su yana bucewa a ranar tashin alkiyama faya na sai ka ji suna cewa fi gulmatin a lokacin suna cikin duhu faya ɗulubuna min almu'minina suna nema daga wajen muminai an yanzu ruhum su jira su hatta ya katabi su min nurihim dan su zo su ɗasa daga hasken su wa qawluhu ta'ala to haka nan faɗin Allah da yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahum illa an ya'tiyahum Allah kaga yanzuruna ba a ce ba hal ila ko yanzuruna ila babu ila kwata kwata a yanzuruna anan la gabanta wala bayanta ya ce ai mayanta biruna abin nufi ba abin da suke jira ko dako saboda ka'idar in intizar ko nazara ta zo babu harafin ta'adiya la wala bayanta ta zo haka sakandama to ma'anarta shine jira da dako daka haka abin da ayat take nufi ba abin da ya rage wa kafirai suke jira face zuwan ubangiji ranar tashin alkiyama dan lifaflil qada dan rarrabe hukunci baina ibadihi tsakanin bayi abu na gaba yace wa iza uddiyan nazaru bi fi idan kuma harafin fi yazo a kalmar nazaru gabanta ko bayanta aka ce nazara fihi ko fihi nazara ma'ana fi tazo din nan gabani ko bayan kalmar nazaru to ma'anarsa fa ma'anahu tafakkuru wal tunani da ɗaukar izina kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce awalam zuru fi malakuti samawati wal ard yanzu ba za su yi tunani ba cikin halittar sammai da ƙasa wa ma khalaqa Allahu min shay da duk abin da Allah ya halitta wa an asa ay yakuna qad iktaraba ajaluhum basu san tayu ajalin su ya kusa ba sabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun ay yatafakkaru fi fi makhluqatillahi al-'uluwiyya was-sufliyya abin nufi ina ma za su yi tunani game da halittun Allah na sararin samaniya da kuma na ƙasa wa na biha su dogara da su ala qudratil khaliq bisa ga sanin iko na mahalicci su subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya wastiqaqihi lil ibadati da kuma cancanta sana'ai masa bauta to a takaice shek fauzan yace alhasilu abin nufi annan nazara huna kalman nazaru anan udiya bi ila an mata ta'adiya da ila yana nufin a cikin magana na karatu da muke ko wujuhun yawma idhin nadira ila da aka kalmar nazaru anan an mata ta'adiya da me da ila to wa ma'anahu ru'yatu wal mu'ayana da aka ma'anarsa shine gani da ido ba wai gani na zuciya ba ko tunani ko dako ba wa qala subhanahu wa ta'ala hujja ta biyu Allah mai girma da buwaya yace lil ladzina ahsanul husna wa ziyada ga duk wanda suka yi aiki na gari za mu ba su mafi kyan sakamako kuma mai musu ƙari menene mafi kyan sakamako alhusna ala wazani fu'ula shine aljanna an gane ko mu lura da kyau alhusnu shine kyau a larabci to idan kana so ka ce kyakkyawa namiji sai ka ce hasan idan kana so ka ce mafi kyau namiji sai ka ce ahasan an gane ko idan kana so ka ce kyakkyawa mace sai ka ce hasana idan kana so ka ce mafi kyau ta mace sai ka ce husna to ita aljanna mace ce a larabci shi yasa Allah ya kuma aljanna ba wai kyakkyawa bace a'a mafi kyau ce ma'ana ta fi su ce shi ba wuce bai da mafi kyau sai zai ce ta fi su da kaji ya ce ta fi su ma'ana ta fi kyawawa to da haka Allah ya ce lillazina ahsanu ga duk wanda suka yi aiki kyakkyawa za mu ba su husna mafi kyawun sakamako ta mace ita ce aljanna wa ziyada kuma za mu musu ƙari to shine Sheikh Fauzan yace fassara Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-husna manzo Allah ya fassara kalmar al-husna cikin aya bi annaha al-janna cewa aljanna ake nufi wa fassara ziyada kuma ya fassara ziyada da aka ce za a yi ƙari da annaha nazaru ila wajhillahi alkarim shine duba zuwa ga fuskar Allah mai karamci wa zafi fi sahih muslim wannan hadisin yana cikin sahi muslim hadisi mai lamba ta 181 wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki ya sake cewa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid yan aljanna duk abin da suke so zamu ba su a cikin ta kuma zami musu ƙari to me karin shine ganin Allah da za su yi ma'ana duk waɗannan ayoyi da Sheikh zan yake kawowa su ne ayoyin da Qur'ani ya tabbatar da cewa za a ga Allah a lahira abin da ke nuna cewa a lahira din ne duk inda kalmar ganin ta zo sai an ce aljanna to ita aljanna a duniya ce ya nuna maka a lahira ne an gane ko yanzu ni ne na ce maka zan baka fatar ragon layya to wace rana kenan yawwa yaushe ake samun ragon layya ko zan baka goron sallah to yaushe kenan yawwa ai kalmar goron sallah nuna maka ran sallah ne abu ne mai alaka da sallah to ita ganin Allah duk inda Allah ya ce za a gan shi a ƙur'ani sai ya faɗi aljanna to ita kuma aljanna ba a duniya take ba a ina take a lahira to wannan ya nuna ashe ganin sai a ina sai a lahira bi na siyaq wannan aya tana cikin suratul qaf kalmar almazidu ce, huwa nazaru ila wajhi llahi alkarim shine kallo izuwa ga fuskar Allah mai karamci wa qala ta'ala anil kuffari kuma Allah ya faɗa game da kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kalla tabbas innahum lallai su kafirai yawma idhin a wannan rana ta lahira an rabbihim game da ubangijinsu lamahjubuna za a sha makance su ma'ana ba za a basu su ga Allah ba a ranar lahira kaga kenan ya nuna ana ganin sa amma su kuma kafirai fa ba za su gan shi ba duk abin da ka ji an ce wani ba zai gan shi ba to daman ana ne ana ganin sa kenan to amma a nan ma sai Allah ya yi kaidi sai ya ce yawma izin kalla innahum an rabbihim yawma izin to wace ce yawma izin yawmal qiyama domin tanwinul iwab ne tanwini ne na musanye ka koma baya zaka je wace rana ake nufi ana nufin ranar lahira domin aya tana cikin suratul mutaffifin in ka dauko tiryan tiryan zaka ga kafin wannan ayar akwai maganar lahira to shine Allah a madadin ya maimaita ranar lahira sai ya ce yauma izin a wannan ranar da muke magana a kai ana nufin ranar lahira kalla idza balagati taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq wal tabbati saqu bi ba wannan ba kalla idza balagati al-hulqum wa antum hina izin izin nan tanwinul iwad ne akwai abin da ake kira tanwinul iwad mana tanwini ne amma a madadin wata jumla yake maimakon wata jumla ne sai larabawa su tanwini sai su wuce yadda zancen yake kalla idza eh, idza balagatit taraki tabbas idan rai ta zo makogwaro wakilan a'a ba ita nake magana ba kalla idza balagatil hulqum falaula idza balagatil hulqum ba kalla falaula idza balagatil hulqum ina ma a ce lokacin da rai ta zo makogwaro wa antum alhalin ku dangin mamaci hina izin me kenan ai hina izba balagatir ruhul hulqum tanzurun to sai aka cire izba balagatir ruhul hulqum din sai aka kawo izin dan ta wakilce ta shine ake cewa tanwinul iwab anil jumla da haka kamar anan ne da Allah subhanahu wata'ala ce, kalla innahum an rabbihim yawma izin ay yawmal qiyamah an rabbihim lamahjubun lallai su kafirai gaburan wannan gaburan ubangijinsu a wannan rana ana nufin ranar alkiyama lamahjubuna za a sha makance su gaburan ganin Allah to kaga da wannan ya nuna cewa ana ganin Allah a ranar lahira amma su kafirai ba za su gan shi ba to shine shek fauzan yace fa in kana kuffaru mahjubuna anillahi in ku kafirai za a sha makance su a hana su ganin Allah ai la yarawnahu ba za su ganshi ba li'annahum kafaru bihi dan sun kafirce masa fi dunya a duniya fa hum mahjubuna anin nazar ilayhi yawm al qiyamah wannan ya ja musu za a hana su su ganshi ranar al qiyama wa hadha a'zamu hirmani kuma wannan shine kololuwar abin da za a hana ka ba abin da za a hana dan adam yayi masa ciwo a lahira sama da hana shi ganin Allah domin duk wanda aka ce ba zai ga Allah ba ana nufin ba zai shiga aljanna ba dan duk wanda ya shiga aljanna sai yayi ne sai ya ga Allah to da an ce ba za ka ga aljanna ba za ka ga Allah ba to ana so a ce ne ba za ka shiga aljanna ba to ko duk wanda aka hana shi shiga aljanna ai an gama hana shi ba abin za a hana ka ka ji ciwon sa sama da ita inda za a hana ka komai amma a baka aljanna to ba ka rasa komai ba amma in an baka komai a duniya amma ka je lahira aka hana ka aljanna to gwanda ma ba a yi ka ba an gane ko to shine yace wa hadha a'zamu hirmani wannan shine mafi girman haramtawa da za a yi wa dan adam ya masa ciwo wa a'zamu azabin kuma shine mafi girman azaba da za a yi wa dan adam wal iyazu billahi Allah ya mana tsari sai ce fadallatil ayat wannan ayat ta yi nuni ala annal mu'minina laysu mahjubina anillahi yawmal qiyamah kenan su mu'mine ba za a sha makance su ba domin an ce kafiri za a sha makance shi to ai ko ba a fito an gaya maka karara ba kai kuma sai ka fahimci cewa mumini ba ba za a sha makance shi ba saboda me saboda Allah ya ce ba zai taɓa daidaita kafirai da muminai daidai ba yan wuta da yan aljanna daidai ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun la a ashabun nari wa sahabun janna am hasiba allazina karahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ba zai yi ba in dai Allah ya ce zan yi wa 'yan wuta azaba to ko bai ce zai wa ƴan aljanna rahama ba zai sa aljanna ba in kwakwalwarka tana aiki ya kamata ka fahimci haka saboda ba zai yiwu a daidaita masoyi da maki ba dan adam ma baya haka ballantana ubangijin talakai a ce kana mu'amalantar masoyanka da makiyanka duk daya a wannan alama ce ta rashin hankali dole ne a bambanta to da ka dan aljanna mu'amalar da Allah zai da shi daban dan wuta mu'amalar da Allah zai da shi daban ba zai hada su ba to yan wuta sai Allah ya ce ba za su gan shi ba wannan ya nuna ko ba wata aya sai wannan kadai yan aljanna za su ga Allah wa annahum yarawnahu kuma su yan aljanna za su ga Allah bin nazar ilaihi ta hanyar yin kallo izuwa gare shi fil akhirah a lahira li annahum amanu bihi dan sun yi imani da shi fi a duniya walam lam yarawhu kuma basu gan shi ba a duniya wa inna alaihi subhanahu wata'ala bi ayati kawai abin da suka lura da shi suka yadda da Allah ayoyinsa wa risalatihi da manzanninsa fallahu akramahum bin nazar ilaihi yawm al-qiyamah da haka Allah zai girmama su da duba izuwa gare shi a ranar tashin alkiyama wan nazaru ila wajhi Allah a'zamu na'imin fil janna duba izuwa ga fuskar Allah mai girma da waya ita ce mafi girman ni'imar da za a yi wa dan aljanna aljanna hadha mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine tafarkin ahli sunna wal jamaa wa hadhihi ba'du wannan kuma sune shashin dalilan da ahli sunna suke da su na ganin Allah daga Alkur'ani. wa amma adillatuhum min sunna dalilansu su ko daga sunna fa kasiratun jiddan suna da yawa kwarai da gaske balagat hadda tawaturi sun kai matsayin mutawatirai ma'ana abinda ta dandazan marwaita suka rawaito kama qala al-allamatu ibn al-qayyim kama yadda allama ibn al-qayyim ya faɗa to anan za mu tsaya saboda lokaci ya ja sosai kuma karatun yana da yawa da aka sai mu tashi insha Allah kama kala al-allamatu ibn al-qayyim kamar yadda allama ibn al-qayyim ya faɗa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh